yau kusan kwanaki uku kenan ana samun wannan takaddama sakamakon zanga-zanga da 'yan kungiyar ta 'yan musulmi wato IMN da ake walakabi da 'yan shiya ke yi na neman gwamnatin ƙasar da ta sako musu jagoransu Sheikh Ibrahim Yakubu Zazzaki wanda ke tsare fiye da shekaru biyu. Yanzu haka kungiyoyin kare haƙƙin bani Adama na ciki da ma Najeriya sun kunu da damuwarsu game da abin da ke faruwa. Malam Musa Jika na kungiyar Amnesty Safa Group ya ce akwai bukatan karatun tana don gane da abin da ke faruwa a Najeriya. Mu yanda muke kallon wannan dambarwa da ake tsakanin 'yan shi'a da kuma gwamnatin Najeriya da kuma jami'an tsaro mu muna ganin wani abu ne wanda yake ya kamata a kai zuciya nesa, saboda ba daidai ba ne mutanen da babu wani makami a hannunsu, babu komi a hannunsu suna mazaharansu, a rika takura masu alhali su ma kuma 'yan ƙasa ne, kuma akwai zanga-zanga da yawa da mutanen ƙasar nan suke na nan Najeriya. amma ni abin da yake ɗaure mani kai shine abu ɗaya shin su kaɗai ne ake yawan sa ma ido a kan maganar muzaharansu ya kamata a nemi amsar wannan tambaya a gurin gwamnati domin idan aka ci gaba da haka to kaga ƙarshenta mu muna kallon cewa ana yawan take musu haƙoƙinsu a matsayinsu na 'yan ƙasa kuma doka na ƙasa ta riga ta ce kowa yana da iko ya yi addinin da yake so ba tare da tsangwama ba ba tare kuma da damuwa ba. To sai dai kuma a wata sanarwar da rundunar sojin ƙasar ta wallafa a shafukanta na sada zumunta ta ce 'yan shan sun farma dakarunta da ke sanya ido a wuraren binciken ababen hawa batun da ta ce ko ba za ta kyale wasu ke cin karensu ba babbaka ba najeriya ne ƙasa ce ma da ke bin tsarin sekulanci wato tsari nan da kowane ɗan ƙasa ke da 'yancin yin addinin da ya ga dama ibrahim abdulaziz Sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya